فيم أنت من ذكراها baka da wani ilimi akan lokacin na ka faɗa musu kuma yin hakan ba aikinka ba ne aikinka kawai ka yi shiri domin wannan rana